A daidai lokacin da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ke karatowa a jihar Plateau, al'ummar jihar sun fara tuhumar gwamnati kan wasu alƙawura da ta yi musu ta kuma gaza cikawa. Ƙasa da mako guda da za a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar ta Plateau, matan da ke unguwar Yutan a nan cikin birnin Jos sun fito suna zanga zangan lumana don nuna ɓacin ransu kan hanya da gwamnatin jihar ta fara yi a yankin nasu. ta kuma yi watsi da aikin lamarin da matan suka ce ya janyo mutuwar wasu yayin da wasu kuma suka sami cututtuka sanadin ƙura da hanyar ke tadawa. Na tattauna da matan da suka sanya baƙaƙen tufafi ɗauke da kwalaye da ke cewa a cece mu daga mutuwa. Sunana Maria Yakubu Gajere yanzu shekarar ta shida kenan. hanyar nan bai kai wani nisa da nisa ba so muna kira ga gwamnati da cewa su zo su gyara mana wannan hanya kamin lokacin siyasan ya zo mu san kuma cewa da gaske suke yi yaran mu sun shiga shaye-shaye kawai kowane gida yanzu za ka samu ya zama joint na gaskolo so muna kira ne ga shi gwamnatin duk su yi mana abu domin muna so mu su gaba To amma a matsayin ku na iyaye mata musamman kowane kokari kuka yi don ganin yaran ku sun natsu. Muna musu fada a cikin gidaje ba su ji mu ba. So kokarin da muke yi yanzu shine za mu bi gidajen goskolo da daddaya za mu farfashe duk abin da zai faru ya faru. Sunana Mary Kutio. mura kowane lokaci tari kowane lokaci dan clinic da mu mataye ne muka yi na community ba su da isashen kayan aiki magani din ma ba za a samu ba muna gani kamar an manta da mu an zo siyasa an zo zabe mukan fita mu yi zabe ruwa babu hanya babu asibiti babu da gyar yanzu mun samu wuta menene mun yi mun yi laifi sunana balkisu abubakar mun fito da bakaken kaya mu yi kuka ga allah ga gwamnati yara da ba su da asma mutanen da ba su da asma yanzu an zama da ayyutan duk da asma kura muke ci kura muke sha kura muke kwanciya da shi kura muke sawa ko jiya saboda asma ya tashi ko jiya an da wani yaro yanzu ma waɗansu na asibiti yara suna faduwa sosai suna ta mutuwa a ramummukan nan muna kuka ga gwamnati su dube mu da idon rahama su yi mana jin kai Matan yankin Yutan da ke cikin birnin Jos kenan ke bayyana bacin ransu kan hanya da wasu abubuwan more rayuwa da gwamnatin jihar ta Plateau ta yi biris da su. Kwamishinan gidaje da raya birane a jihar Plateau Solomon Mare ne ce, gwamnati za ta ci gaba da aikin hanyoyin da zarar majalisar dokokin jihar ta sanya hannu kan kasafin kudin wannan shekara. budget na wannan shekara na 2014 mun samu hanyoyi wanda za su bunkasa wayannan ayyukan ba tare da samun wani damuwa ba idan house of assembly sun fasin budget na wannan shekara to ina ga mun cimma burin wannan damuwa da da muka samu akan wannan aiki so muna roƙon matan yutan su yi hakuri to banda ma yutan akwai waɗansu wurare a cikin birnin jos wanda za ka ga gwamnati ba su ba su fifiko wajen gyaran hanyoyin ba amma sai ka ga wuraren da ma ba mutane sai ka ga ana gyaran hanyoyi domin kar mu mai da kowane wuri ya zama cunkus kamar yadda cikin birnin yake shi yasa dole na farko a kai hanyoyi zuwa wuraren da basu riga sun yi cunkus ba domin su a rage yawan mutane shigowa cikin gari su yi gini su buɗe garin ya yi faɗi kowa ya samu iskan sha muna gyara hanyoyi a cikin rikos muna buɗe muna haɗa rikos da gangare muna hanyoyi wanda suka connectin dilimi har zuwa nasarawa muna hanyoyi a nan wajen uh, fatima road malankure da sauransu duka hanyoyi ne wanda kin sani duk wayannan wuraren cunkus ne a cikin gari kuma har mun biya compensation na gidaje a wannan wurin sama da miliyan 200 domin menene mu tabbata cewa mutane sun samu hanyoyi masu kyau kwamishinan gidaje da raya birane a jihar plateau solomon maren a ranar talata mai zuwan nan ne dai ake sa ran gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar ta plateau zainab babaji muryan amurka daga jos a nigeria